بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوكتين سرقيا قوم يوم bakwai ga watan da watan Rajab hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littattafai guda biyar farawa da littafin rijalun nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabi na saba'in da biyar sayyiduna عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما an kamana da abdullahi bin amur bin al'as yake son ibada da kuma in tattauna wadda suka yi da annabi sallallahu da umarnin da annabi sama ya shi ko shawara da kuma matsayin da ya ɗauka daga ƙarshe to shine al-imam zahabi rahmatullahi alaihi a cikin sirru alamin nubala bayan ya kawo wannan sai ta'aliki شيك يتشوى cewa mun fara karantawa فأقل مراتب الله أن تكره تلاوة القرآن كل في أقل من ثلاث فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك وشيني سيتشيغ بدأ ولو تلا دا متن زي كرمت القرآن ورتلا ya rera alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya bada umarni cewa wa rattilil qur'ana tartila karanta alkur'ani daki daki akwai magana da ta shahara ko da ba ta da isnadi a cikin littafin tajwidi da malaman kira'a suka kawo cewa an waito daga sayyidina ali yana cewa الترتيب معرفة الوقوف وتجويد الحروف معرفة الوقوف وتجويد الحروف sanin ina mutum zai tsaya ina zai tashi sannan kuma da kyautata harfa kada ha ya ce ha ko ya ce ha suka ce shine tartili wa ratilil qur'ana tartila wannan magana ce mashhura ana danganta ta zuwa ga sayyidina Ali radiyallahu anhu ko da ba a ga isnadin ta ba shi wa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf ko ma'rifatul huruf wa tajwidul huruf shi yasa ibn jazari rahmatullahi alayhi shi yace wa bada tajwidi ka lil hurufi ila budda min ma'rifati al-wuquf yace bayan ka san huruf hukunce hukuncen da suke da alaka da harfa to la budda min ma'rifati al-wuquf dole kuma ka ina za a ina za a to da ce mutum zai karanta alqur'ani wa rattala ya irin yadda Allah ta'ala ya bada fi usbu'i a sati guda a sati guda mutum ya karanta alkur'ani ya sauki wala zama zalik sannan mutum ya matsa ma kansa ya lazumta haka ya zama ya mai da shi wuridinsa wanda in bai yi wannan ba sai ya rama lakana amalan fadila to da wannan ya zama aiki wanda yake mai falala mai daraja ce duk sati mutum ya sauka ya karanta alkur'ani daki daki ba matsa ba addinu yusru addini mai sauki ne ba a ka je ka matsa ma kanka ka yi abin da ba a sa ka ba ka shiga kunci da damuwa gani fa wallahi inna tartila subu'i alqur'ani fi tahajjud qiyam al-layl fa wallahi na rantsi da Allah inna tartila subu'i alqur'an karanta alqur'ani a matsayin kwanaki bakwai ka kasa qur'ani gida bakwai fi tahajjudi qiyamil layl a sallar da za ka yi da daddare in ka tashi za ka yi qiyamul layl ma'al muhafazati ala an-nawafil ghatibati tare da kuma tsare na fulfulin nan waɗanda suke a jere a sunan ratiba ko annawafilin ratiba su ne wasu malamai suka ce raka a talfajir biyu kafin a zaha raka biyu bayan azhar raka'a biyu kafin la'asar raka'a biyu kafin magriba raka'a biyu sannan bayan sallar isha'i raka'a biyu suka ce su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla min al-yawmi اثنتي عشرة ركعة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة mutumin da zai tsare duk a rana bayan sallar farilla ya kiyaye sunan ratiba raka'o'i goma sha biyu to Allah ta'ala kullum zai gina musu gida aljanna to su ne ake ce musu annawafilur ratiba ko kuma a ce musu as-sunan ratiba to mutum zai kiyamun laili sannan kuma da rana da yini ga baki ɗaya waɗannan raka'o'i goma sha biyu wadduha sannan kuma da sallar walha wadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi daga raka'o'i biyu har takwas raka'a biyu zuwa a takwas annabi sallama yana yi salatu duha wadda ake yin ta da zarar rana ta fito kuma lokacin ta ya wato yana ja ya tafi har zuwa lokacin zawali duk wannan lokaci na salatu duha to da mutum zai sa wannan wa tahiyatul masjidi sannan duk lokacin da ya shigo masallaci ya raka'a biyu a matsayin gaisuwa ga masallaci kun ga dama mun ce al Zahabi zai bamu. mu المشروع اليومي التعبدي للإنسان المسلم وتساري المسلمين كل كل daga mada ibadarsa kullum kullum to yace da mutum zai tsaya wannan gashi ya sa ma kansa duk sati zai yi sauka kaga sabba alquran ai ja'al alquran ala tab'ati ajda ya kasa alqurani gida bakwai kullum yayi waɗannan ya kashi daya سن نگ تری اسن راتبا سن نگ تری صلاة الدعاء سن نگ تری تحية المسجد مع الأذكار المعصورة الثابتة تعرضكم ذكر غادة أكثام دقاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة وأن فيك ثبتت من غاني والقول عند النوم واليقظة سنن دا أذكار دا أكي إذا لا أفن تابتش yanzu idan mutum zai tattara azkar din da suka tabbata ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke yi yake idan zai kwanta bacci zai tara wani yanki mai yawa na zikirura annabi sallallahu alaihi yana karanta suratul tabaraka hmm? akwai ruwaya ta yana karanta suratul isra in zai kwanta bacci yana karanta amanar rasul yana karanta ayatul kursi yana karanta kulhuwa kafa uku falaki kafa uku na shi kafa uku yana jera su falaki eh, abin nan kulhuwa falaki shi. a matsayin kafa ɗaya sai ya tofa shafa a jikinsa inda hannunsa zai iya kaiwa ya sake karanta kulhuwa falaki nashi ya sake karanta kulhuwa falaki nashi haka manzo Allah su sanar yake sannan wal yaqaba sannan kuma da cikin da manzo Allah su sanar yake idan ya tashi daga bacci وخلي عشان سورة سورة علي إمران وزن شافي ليه ده كربي مع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا حزوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون mutum ya duba زيك ga ya fi shafi ɗaya a irin bugun madina shafi ɗaya da rabi ya to kuma masu sami yana yi ya tashi bacci to mutum ya tsara wannan sannan wa duril maktubati sannan kuma da azkar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan ya gama sallar farilla astaghfirullah allahumma anta salam allahumma inni ala dhikrika وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت كذا كذا كذا كذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا لا إله إلا الله وحده له, له النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قل هو فلكي ناسي آية الكرسي سلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر جمة mutum ya والسحر da kuma istighfari da manzo Allah sun yake gab da asuba mutum ya tsaya waɗannan zikiroran da ake yi wa bil asharihum yastaghfiru duk da wasu malamai suka ce hum yastaghfiru yastaghfiruna suka ce yusalluna al-istighfar bi ma'na as-salah to kuma dai menene bito ma'a nazari fil ilmi nafi' sannan kuma ya nazari a cikin ilimi mai amfani wal ishtighal bihi mukhlisan lillah sannan ya shagalta da ilimi mai amfanin mukhlisan lillah kuma yayi dan Allah yana da tsantsance niyyar sa ga Allah duk musulmi ya wannan ma'al amri bil ma'ruf sannan kuma ya tsayu akan umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama bashi da kyau wa irshadin jahili da kuma nusantar da jahili wanda bai sani ba wa tafhimihi da fahimtar da shi wa zafin fasiki da kuma tsawatar mafasiki wa nahwi zalika da makamantan waɗannan ayyuka ma'a da'il fara'id fi jama'atin tare da kuma yin sallar farilla a cikin a cikin jama'a da khushu'i tare da kankantar da kai ga Allah wa tuma'ninati da kuma natsuwa wa inkisari da kuma karyewar zuciya wa imanin sannan yana mai imani da Allah ma a wajibi tare da kuma sauke wajibin da ke kansa wajtina bil ibra'in da nisantar miyagun ayyuka manya-manya wa kasrati du'a sannan da yawaita roƙon Allah wa istighfari da kuma yawaita tuba zuwa ga Allah isigifari wa sidqi da kuma yin gaskiya wa silatir rahimi da kuma sada zumunta wa tawadu'i da kankantar da kai wani ikhlasi fi jami'i zalika kuma duk yana yin waɗannan ne dan Allah la shughulun azimun jasim in musulmi da zai tsara waɗannan la shughulun azimun jasim tabbas wannan wani aiki ne wanda ya kasance azimun mai girma jasimun kuma wanda ya zama babba ku kalla abubuwan da aka lissafa eh, wala maqamu ashabil yamini kuma wannan na rantsi da Allah shine matsayin waɗannan mutanen da za a ce musu su ne waɗanda za a ba su littafan su دداما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين هم متياتي توليا ألا وإن سك ما ستقوى فإن فإن سائر ذلك مطلوب للي سوغن وإن نباكي أنسى فإن سائر ذلك مطلوب جك ونن أبو النيمان سائر من هنا نفن جميع دك أبو النيمان kaga kaga kaga ana bukatar musulmi ya zama yana tsari to sai ya ce fa mata ta shaghala al a lokacin da bawan Allah ya shagalta bi khatmatin fi kulli yawm ya ce kullun sai ya sauka ya sauka al-qur'ani faqad khalafa al-hanisiyyah as hakika ya saba ma addinin musulunci wanda annabi sama ya zo da shi al-hanisiyyah wanda yake ya kakkace ma kan wani abu da ya zama bata ne as-samhata kuma bai sauki walam yanhab sannan ko ba za ka ga ya iya miƙewa ba aksara mimma zakarna da fiye da abin da muka ambata muka lissafa a bayan nan wala tadabbara ma yatlu kuma sannan ya rasa ba zai iya tadabburin abin da yake karantawa ba shi ko Qur'ani an saukar da shi ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati so ake ana karatun sa ana tantance ba kawai su ake ana karatu shi kenan a yi a gama ba to kaga abin da ake bukatar musulmi ya zama yana da shi kenan na tsari har ya zama ya shagalta ya ce shi kawai qur'ani zai karantawa kuma kullum sai ya sauka sannan yi watsi da waɗancan tsarurrukan da ya zama su ne sunna tabbatar da su da ake son musulmi ya zama ya sayi a kansu da kuma su ne zai samu aljanna ya kuma kubuta daga shiga wuta mala zahabi ya ci gaba da cewa wa hada sayyidul abid wannan jagowar wato Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu anhu al-abid ne yawan bauta ga Allah as-sahibu kuma wanda ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ai Abdullah ai Abdullah ibn Amr bin al-As wato shi dai Abdullah ibn Amr bin al-As kana yaqulu lamma shaha ya kasance lokacin da ya zama dattijo yana cewa ليتني قبلت رخصة رسول الله يتي إلا ما ناك رنغو من النبي صلى الله عليه وسلم يمين تقالين سوداك أشياء الخير كله الخير كله في اتباع الحنيفية السمحة شيني الخير أبا أبن دا أنك سميت عارة شيك كبتا شيد أكا كيك أغشيتي إني وطيكو أكثر من ذلك da za ka so zai ce masa ba laisa afdal laisa hunaka afdal min zalik ba bayan wannan babu wanda yafi siyamu akhi dawud yasumu yawman wa yusiru yawman akhar to da abdullahi sai yana jin fada za a bashi fa shi so yake yi siyamu da'arin kullun ajin sannan kuma kullun ya hatma daya kullun sai ya sauke alqur'ani amma manzo sama ya hana shi yace la faquha man qara'ahu aqalla min salatati ayya duk mutumin da ya sauke alqur'ani kada da kwana uku to ba bai fahimce shi ba ba fa tadabbaru ba ma fa qura ba fahim ba tadabburun ba ma domin a tadabbur fawqa tafakkur eh at-tadabbur fawqa tafakkur sai mutum ya samu tafakkuhi sannan zai samu tadabbur to manzon sai ya ce ma fa qura man qara'ahu aqalla min thalathati ayyam duk mutumin da ya karanta alqur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimce shi duk da an samu su daga cikin magabata suna yi suna fahimta annabi sau ba hana waye ba kawai dai ya ce ne ma fa kuha eh, to Allah shi kyauta saboda ka mutum ya tsaya inda annabi sau ya kai da shi shine abin da ake bukata Allah ya ganar da mu wallahu